motar ɗan gwaji, a wani hannu kake idan kana kan hannunka ne sai shi mai homa ya zo ya ara hannu sai kuka yi gaba da gaba to ba za ka yi azumi ba shi ya kashe kanshi amma idan kai ne ta ara hannu kai gaba da gaba da wanda yake kan hannun shi to ka kashe shi sai ka yi kafara wallahu a'lam sai kuma alaga su akwai ɗaya tambaya ita ma ko mai amfanin kun wanda na'am ci wanda shi ma ya ce shi kuma yana tsaye na'am mota ta zo ta baya ta zo ta baya da ke da ke motar bayan na'am ita kuma hukuncin wannan abu uku za mu kalla na farko a ina kuke tafiya tuki yana da ka'ida idan kana tafiya a ƙofar firamare ƙofar nursery, ƙofar kotu akwai speed ba ka zuwa ƙofar kotu ka yi gudu tamanin. in ka zo ƙofar kotu kana tafiya a hankali idan ka zo ƙofar firamare kana tafiya a hankali idan kana tafiya a cikin ƙananan layi fit ne shi daban idan kana tafiya daga tudun wada zuwa sabon gari fit daban idan kana tafiya daga kaduna zuwa kano fit daban da ka abu na farko za mu kalli kai da kake tafiya sai wani ya zo daga baya da ke ka za mu kalli shin kai inda ya kamata ka tafi ɗari da ashirin kake tafiya arba'in in haka ya hatsari wa ya haifar kai ka haifar domin ya kamata ka fita akwai da ba a tsayawa yanzu za ka zo hanyar kano ne ko hanyar tabbato ko hanyar Legas tana tafiya talatin arba'in gurin kauri ne ko gurin nawa Kauri. gudu ake bukata to idan ya zama baka gudu wani tsawo a guje yadda ke ka kai ka kashe shi idan kuma guri ne da ba a gudu ana son a tafi tamanin shi kuma sai zo ɗari da ashirin shi ya kashe ka ko shi ya kashe kanshi Sannan za a kalli distance ke tsakanin kai da shi a ƙa'idar tuki ba a son ku yi bamba ci bamba me bamba ci bamba close kai da shi ana son a samu ne distance road safety da suke cewa ya kamata a samu ƙalla ƙafa biyar idan ya zama tsakaninka da motar gaba ya kai daga inda kyamarar nan take zuwa bangon nan in kana tafiya kafa ɗari da haɓarin da ya faru suka ce da ka taka birki motar ka za ta tsaya cik amma idan kana tafiya ya wuce ɗari ka kai ɗari da ashirin ko ka taka birki ba yadda za ta tsaya sai ta ja ka Daka shi sa idan mutum ya hatsari kai tsaye malami mai fatawa ba zai iya ba da fatawa kai tsaye ba sai ya binciki masana hanya su karantar su masana hanya in an yatsari abu na farko da suke cewa ne suke cewa a aje motocin kada wanda ya motsa kada ɗauke mota sai an zo an auna an gani da haka yanzu wannan gaskiya ban iya ce maka za ka yi kafara ko ba za ka yi kafara ba amma akwai ƙa'ida ta asali asali shine in kana tuki wanda ya dake ka a baya shine mai laifi wannan shine asali to amma kuma zai iya zama ba mai laifi ba idan inda ya kamata a yi gudu kai ba kai gudu ba da makamantan wannan wallahu a'lam na'am wani ya tambaya ne ga malami mun shi rantsuwa kan kariya rantsuwa kala hudu ne akwai allahu la yu'aqidukum Allah billahu fi aymanikum in kai ba laifi kamar a ce ina kwana ka ce wallahi lafiya lau kuma ka kwana kana mura kuma ka ce wallahi lafiya lau ina ba ka ce wallahi kasuwa zai kuma kana fita kuma sai ka shafa ka ji ba ka da koko sai kawai ka jiyo ba ba ka fara rantsuwa ta biyu rantsuwa ta kai akan tabbas wannan masallacin yana da kofa biyu kana zaune a bakin kofa sai aka ce ina malam alafa malam alafa ya wuce ta gaban ka ya shiga masallaci sai aka ce baka ina malam alafa ka ce yana cikin masallaci daga sai ce wallahi yana cikin masallaci aka shiga masallaci sama da kafa ba malam alafa ashe malam alafa da ya shigo ta wannan kofar ya fita ta wacce kofar yanzu kaga ka rantsuwa akan me ne da tabbas ka da Ka kafara akwai kuma rantsuwar da ka yi ka ƙi, misali wallahi ba zan kada cin tuwo ba kuma ka ci to sai ka kafara akwai rantsuwa algamu rantsuwa ƙarya kuma ke rantsuwa to ita malamai suka ce turba da mutum take yi a wuta Allah ka tsare Allah ka kare na'am wanda lokacin sallah ya yi alƙiya ne kira ta kuma ya ta tashi ne wasu malamai sun ce koyar sallah daga baya bai da sallah domin Allah ya ce inna salata kanat ala al-mu'minina kitabun mawquta sallah tana da lokaci idan baka yi ba lokacin ya fita ko ka zo ba za ka samu ba yanzu tafsirin nan a wani wata muke yi da wani lokaci Ba shi kenan kai sai ka ki zuwa sai ka bari sai bayan sallah da wata biyu in ka zuwa za ka samu alarin ma ya tafi yan agaji sun tafi mai karatu kowa ya kama harka gaban shi da aka mala'ikun da suke ba da ladan sallah suna da lokaci in ba ka zo ba ka tafi ba ba su da abin yi ba za aka ba su tabo na aikin da aka yi ana jin maka tsoron ko ka yi sallah Allah ba zai karba ba ita sallah ana rama ta ne inda uzuri in ba uzuri ka fara kawai za ka yi da istighfari Allah ka gafarta ba ah, mai tambaya ta gari ce cewa arda su ah, ya ce mai ya sanya shara'a a shi a kowa a kan mahaifi haka to amma shi gaskiya ba za ki idan zai mai ya shi kyauta musamman na gudu sai ya kuma wani su mai tsoka a kan mahaifiyar saboda dangi mace ce haka sai eh, kuma mahaifiyar zai da dinga kan jiki ɗari shi wani aka ba mu aiki Allah kuma da idan yin hidima da yawa ya mata karya ya mahaifiya haka ya halatta ko ya ji gaskiya wannan abin yana faruwa da yawa asli idan uwa da uba bukatar su sai ana fifita uwa akan uba amma lokacin da uba yake da tsawainiya da yawa tana da yaya ashirin ko talatin ko sha takwas wannan yana jami'a wannan yana kaza wannan yana kaza wannan yana kaza babu laifi ɗa ya fifita uba a kan uwa saboda maslahan nauyin da ke kan uba kuna ganewa babu laifi a wannan ɓangaren kuwa, kuma idan kana jin tsoron in ka bayyana ka gane za ta yi fushi to sai ka yi a ɓoye ba sai ta sani ba ka zo a gabansu ka ɗauki dubu goma ka ba mamanka ka ɗauki dubu sha biyar ma ka ba dubu goma ka ba baban dubu sha biyar ka ba maman a zahiri wa ka fifita mama sai ka tura baban ka dubu hamsin ta akawun ba shi kenan ba in ma ka dama duka tura musu ta akawun dole ne sai ta sanyi. da aka ka san hikimar da za ka yi mun iyaye lallaba su ake karka ce mata cewa to ai baba ya fi ke hidima karka faɗa ka yanzu na sai ke fushi da gaya maka wata magana ka lallaba ta sai kai ma babanka wani ihsani a boye wanda ita uwar ba ta sani ba in kai haka ba kai laifi ba wallahi eh, ma me shi yake cewa ya kasance shi ne kai ibada ke yin azumin nasa na'am amma duk da wata rana wani kira a waya ta ce ita ba ne a yamma bane wato wanda na shi ko ya ta taimake shi akan wasu matsaloli da yake ciki shi kuma ya ce mata yi ba abin da zai same shi ya wuce a kai ka ba. kuma ana ta ba shi wasu addu'o'i da wasu magunguna shi zai iya amfani da shi a wani alkawarin shirka. A ina ya danta, cewa yi ta kira shi a waya. Ko? To wadda ta kira ka a waya, to ya zai ta baka magani. An gane? To ka kaddara sun haɗu da ita. Oke, ta faɗa mishi magunguna. gaskiya ka nisanci irin waɗannan abu ne mai sauƙi aljanun su kira ka zai iya yiwuwa ko don haka ka rabu da ita ka yi addu'a ka koma ga Allah kar wani ya ce zai baka magani da baka san shi ba ko ya baka wasu magunguna aljanu suna iya wannan abu Allah ya sauƙi. jama'a musulmi muna cikin musifa da bala'i ah, akwai wani abu da na samu labarin shi mai tashi hankali amma zuwa yanzu ba mu gama bincike a kai ba irin waɗannan ka haɗu da wani ya ce zai baka kaza a jefa ka cikin halaka akwai yarinyar da ta zo gaskiya sai ta sa ni zazzabi zazzabi na hakika ina da firi hudu ba a masallacin ma wallahi ban iya yi ba na san ba alfahari ba ina da juriya za a iya mun mutuwa in yi karatu zan iya karatu ina bacin rai amma wallahi yau wata yarinya ta gaya min wani bala'in da ko a littafi ban taɓa karanta irin shi na firgita firgita ta ƙarshe to muna nan muna tattaunawa da ita Allah ya kawo mana tsoro dole kai ta ganin bala'ai da ba za ka yi tsammanin su ba to kuma duk daga irin wannan a kira ka a ce za a baka kaza za a taimake ka daga ƙarshe dai in takaita muku bari ya muku abu ɗaya cikin abin da ta gaya mun ta ce mun tana shan jini na ce ke kin sha jini ta ce wallahi ba ɗaya ba ba biyu ba ban ta iyaka ba to yanzu haka muna nan muna tattaunawa da ita abin ma ya fi ƙarfi na sai da ne group na mata na ba su aiki wallahi muna cikin musifa wallahi muna cikin musifa ni wannan musifar in wani ya ban labari zan kare ta kuma asli yaro da ya zo yake yana kaza yana kaza muka yi mishi addu'a Shi ne wata mata da ta fanta sai ta ɗauko min ita ta kawo min ita na firgita na ƙarshe kuma har cikin firgicin nake to da haka irin wannan nan a ce za a kira ka a taimake ka wallahi ta kiyaye rabu da ita zai iya yiwa jana ce ta gaskiya kuma zai zama yan 419 to da ɗan 419 da aljani na gaskiya mai alaƙa ka da shi duka ka watsar ya ne su na amma na. abin tambaya suka zai ce cewa a wadanda Allah wani addu'a mutum zai dinga yi idan ya ji imanin shi yana da rabuwa mun karanta a baya ai akwai addu'o'i da yawa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbin qalbi ala dini ya Allah ne jujjuya zukata Allah ka tabbatar da ni akan imani mai tambaya ta gari ke cewa don Allah ma na mai shi ganin wannan hadisi duk wanda ya saka a tsuraki ya zauna ya da Allah a rana da ke tashi da rarraka a biyu a bayan sa'a na da su ya yi da wannan gaskiya annabi ya faɗa kuma hadisi ne ingantacce ba ma aikin hajji kaɗai ba hajji hajji da umara ta mata ta mata ta mata cikakke cikakke cikakke gaskiya ne ko gobe ka gwada bambancin ka da alhaji a koron maka Na na'am tabi shi ne ke cewa mana akwai hadisi da ake cewa ɗayan an haɗa hadisi da wajen mani a zuwa ina a wani Na. Ba da shi abin da ke tambaya an shi a rubuta kakarar mutum na aiki da a kai da na akasin haka. Hmm. Shi in yi imancin addu'a wata kaddara za su yi canzawa. Kwaran da su, Allah yana canza kaddara ma. Allah yana canza kaddara. Sai na Umar in yana yin dawa su yakan ce Allah in ka kaddara ni dan wuta ka goge ni daga wuta ka mai da ni aljanna. domin Allah ma ya sha wa yusrif wa yadda wa umar shikar da addu'a tana canza kaddara da ka yawaita addu'a ka yawaita addu'a in an wuta Allah yau kan Allah ya ga dama sai ya canza mai da kai dan aljanna idan talaka Allah ya yi yau kan ya ga dama sai ya canza kai mai da kai aljanna na wani ke cewa Allah ya fara a karatu ce duk abin da ake cin namun da abin da ake cikin na amurka ba a ramun bari shan tsari. Cewa ne duk abin da ake cin naman shi tsarin shi ba da jifa ba abin da na faɗa ke. A tun daga nan ta rushe mana, tun da ya faɗa abin da ban faɗa ba. Abin da ake cikin naman shi ba a ramun bari shan tsari. To, karfa. kamar yadda ake cin naman tsara. ya halatta yau to ai inda ka samu kuskure kenan yanzu duk abin da ake ci za mu koma gurin likitoci sai mu ce malam likita e fitsarin sa yana cutarwa idan yanzu yana cutarwa to haramun ya sha amma raƙumi annabi ya ce a ci naman shi a sha fitsarin shi Allah ka gafarta ma malam Hassan Idris malam Hassan a faru wata rana sun je kumara shi da ma da yakin zazzo sai na kai na je na gaishe su a masaukin su sai ya ce min shi ko an ce a Madina akwai inda ake kiwon raƙuma na ce kwarai yace da Allah ka kai su sai na dauke su a mota muka ci muna zuwa sai yake yana son ya sha nonon raƙumi in kuma akwai fitsarin ya sha suka ce nono akwai amma fitsari babu muna aka zuwa mana nono muna sha can kawai sai ga raƙumi ya kama yin fitsari sai malam hassan ya tashi a guje ina zuwa ya ce zan je in aka ce ina mazibi wallahi kawai sai karkata bakin shi Allah ka ji kan malam Allah ka gafarta ma malam aka ce malam wallahi ya buɗe bakin shi raƙumi yana tsuna mishi fitsari ya ce annabi ya faɗa kagan tsabar yadda da annabi bai kyama bai jin komai to kaga yanzu shi fitsarin raƙumi annabi ya ce magani ne amma duk wani fitsarin da ba na raƙumi ba ba za mu sha ba sai mun tambaye likitoci in likitoci suka ce yana cutarwa ba za mu sha ba fitsarin ba fitsarin koma ne ba za mu sha ba na'am na'am eh, na Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya biya shi da gidan aljanna kuma kuma ma'ana da da shi ya ce a ba marayi to a ba ibrahim ku ba ku ba kwamitin marayi na wannan kuma ya ba da kudin da cewa a wuri sannan kuma sai wata dogon tsanka na amma eh, da ce bai na da bauni ta وبدل التبور إن شاء الله هذا الذي يمكن أن صلى يجري إلى الجنة على تغفر ثمنا على تسلسل من يأتي منا جماعة مش دقاء تكرشي ترانا الجمعة ترانا إذن سيو أنا ينعطى الدعاء kowa ya tazarru'i kowa ya duk wanda zai iya wa ya kalla kibla ya kalla wanda ba zai yi kalla kibla ba ya karkata ma kusa da alkibla mata da suke cikin gida ko baki ba addu'ar mu ba yanzu lokacin asan addu'a ne kowa ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah a irin wannan lokaci a irin wannan rana Allah yana asan addu'a Allah ya biya mana bukatun na tsayi mu yi kamun kafa لتوصلي بصلاة الأزل محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد